ubangiji Allah wannan bawa naka ubangiji Allah ka bashi wannan mulki Allah ka bashi wannan mulki ya ubangiji Allah ka bashi damar da zai fake a bayan makiyansa Allah ya sa makiyansa kan su ganshi Allah ya sa da makiyansa sun taho su ga duhu ya ubangiji Allah ya sa shi kuma ya ga haske duk abin da ya sa a gaba Allah ya sa ya ga nasara ya ga buɗe ya ga fata ubangiji Allah ya zaunar da shi akan kujera zaunar da shi da iyalansa da magoya bayansa lafiya ubangiji Allah ya bashi damar yi mana adalci ba ni na tafi saboda haka sai inda yamma na daure ma magana magana kuɗin cefa ne ce ni fa yanzu a halin haula ina ke ni ban san ma yaran kama wallahi wannan masifa da muke ciki da wanne zamu ji me gida magana nake fa yanzu ina jiki me gida dama akan maganar tambaya nake so wai mu a garin Bauchi yanzu wa kuka cire mana zamu zaba to a Bauchi da mun zabi da mun sani muna ta muna ta zulmi yanzu amma yanzu kuma zaɓin yanzu ya tafi cikin alkhairi ne domin talba ya fito talban katago kai alhamdulillah mu dai garin bauchi mun gode ma Allah kaga yanzu mai gida tarbiyyar ƴaƴanmu ta tabbata ƴaƴanmu kyauta haihuwa asibitoci kyauta mu mai gida mu yanzu ba mu da wata matsala talba talban bauchi kinta ana talba maganin wani talba talba dubu a guda daya talban katago alhaji musa babayo na alhaji abba okocha na alhaji yawale ikon allah to shine fito takarar gwamna a jihar bauchi haka ne mai gida to amma mai gida ina da wata shawara Allah sana sani me zai hana mai gida in kafa kungiya ta mata matan aure domin in sanar da su wannan zabi na mu domin tarbatin da aka kirkire jihar Bauchi Allah ya ba mu jihar Bauchi ba mu taba samun wanda ya kula da karatun ya'yan talaka ba irin tarban Bauchi mai kudi ya ci sa talaka ya ci sa bako ya ci sa dan gari ya ci moriyar talba haba dole ki kafa kungiyar mata ki gaya musu ga zabin su domin ai ba kowa ne ya sani ba ki saita su su koma daidai tun kan makarata ta zo su mai mai musu kwakwalwa ga hanya da ta dodar ta hanyar jirgin annabi nuhu ni yanzu zan tafi Allah ya taya mai kuma ki je duk gidaje ki ga musu tarbiya fito kuma shine zafin ma jihar Bauchi na gode dan gobe yana da shikenan alhamdulillah ta mun da duk yanzu ku zo mu mu je wajen sa a ah, abu ne guda daya eh. ku zo mu je can ga ga ga inuwa can mu zauna